a cikin wani wata mai albarka da muke azumi na wannan wata jiya mun ɗauko bayani akan lafiyar masu azumi ko kuma watakila eh, domin lafiyar ku da azumi muna maganan cewa wanda yake da ciwon suga sai ya tashi da asuba ya ci abinci sai ya sha maganinsa na ciwon suga sai ya zama na cewa gari ya waye ba zai iya cin abinci ba amma sai ya fara samun waɗansu matsaloli waɗanda suke suna da alaƙa da abin da muka ce cewa suga ya yi ƙasa a jikinsa ya fara samun ciwon kai fara samun bugun zuciya ya fara samun gumi da sauransu to me zai yi to wannan akwai matsala akwai matsala gagaruma saboda idan aka ce siga ya yi ƙasa kuma ga da raguwar tafiya kamin ya ci abinci saboda shi maganin ciwon siga idan aka samu irin wannan abin da ake ce glucose ya yi ƙasa maganinsa shine a samu siga ko ina yake a sha saboda already abin da ake nema ne aka zo aka wanke shi aka zubar dole a nemo shi to wannan ina ganin za a iya mishi fatawan cewa zai yiwu ya ci abinci saboda gaskiya idan ya bari kwakwalwa za ta iya shiga wani hali ya suma watakila rai ya yi halinsa shi kuma addinin musulunci ba addini ne na watakila mutum ya mutu ba ko kuma ya sha wahala saboda addini ya sha wuya ba haka a keke yake ba shi yasa qur'ani clearly ya gaya mana cewa idan kana tafiya ko kuma watakila baka da lafiya ka yi kokari ka aji azumi sallah ma ka rage saboda ana son a yi sauki akan komai da komai saboda haka idan mutum ya sha overdose na magani shine to saboda wannan matsalar shawarar da ake ba masu ciwon suga shine idan suka tashi tsakanin shan ruwa iftar da bayan sallar tarawi sai su ci abincinsu wadatacce sai su sha magungunansu na ciwon suga da asubahi in suka tashi sai su yi sahur da abu da yake bai da yawa ko ɗan itace haka ko ɗan abinci ɗan kaɗan amma kar su sha maganin ciwon suga sai in ya ka tashi aka yi sallah asubahi aka fara aikin ofis ko aikin gida ko gona to wannan zai wadatar ba sai an watakila sai an sha maganin ciwon suga ba to fa'idan kenan kawai da shawarar da za a bada idan mutum ya zama yana ciwon suga in ba dolen dole ba kar a sha maganin ciwon suga da asuba a jini da kyau ban ce kar a sha gaba ɗaya ba ya danganta ga sigan amma abin da nake so shine in an sha ruwa ana shan ruwa sai mutum ya sha maganin ciwon sa in yana sha sau ɗaya ko sau biyu sannan ya ci abinci idan yana sha sau biyu ne an dawo tarawi ko za a tafi tarawi sai ya ƙara cin abinci sai ya sha maganin sai ya tafi sallah a wannan lokacin duka kofa buɗe take duk sanda ya ji wani alama cewa suga ya ƙasa zai iya sallama ya koma gefe ya samu abincin sai ya ci amma idan aka ce da asuba ne gari ya riga an ɗauki azumi to azumi zai samu na ƙasa ko kuma watakila a karya shi da sauransu ba wai laifi bane in ya zama haka saboda ceton rai ake yi to amma idan ya zama na cewa za a iya akwai mafita za a iya juya shi ya koma da daddare sai a yi to insha Allah ne wannan to sai masu ciwon suga kuma wanda suke already suna da matsala misali mai ciwon suga wanda ya kafa shi ta rube tana kan rubewa ya zai yi ko mai ciwon suga wanda yana da stroke ya suma ya zai yi sai mai ciwon suga wanda yake watakila zuciyar shi ba ta aiki da sauransu ya zai yi to wannan ina ganin ba wani hukunci za a yanke da anan cewa ga abin da ya kamata ya yi ba abin da ya fi alala dai shine ita rayuwar ce ake so a ci gaba da ita kuma dan adam sai ya kasance yana raye a cikin koshin lafiya zai yi ibada saboda haka sai ya samu likitansa a duba da shi kansa su zauna su auna su gani azumin nan zai yiwu a ci gaba ko kuwa ba zai yiwu a ci gaba ba idan ba zai yiwu a ci gaba ba shikenan an yadda mishi addini ya yadda watakila abin nan ya samu in ya samu sauki sai ya zo ya rama azumi din insha Allah to ina ga anan zamu aje bayanin masu ciwon suga sai mu dauki ciwo na gaban mu fara dora akai watakila ilmu lokaci ya ishe mu samu bai ishe mu ba sai daga baya sai mu zo mu watakila ci gaba a shiri na gaba to ciwon da zamu dauka na gaba shine masu ciwon hawan jini to shi menene ciwon hawan jini shi kuma ciwon hawan jini shine bugawar da jini yake yi yana zagaye jiki karfin bugawar da yake wucewa shine hawan jini kowa jinin shi yana bugawa yana da wani karfi to amma idan karfin ya wuce kima ya zama ciwon hawan jini to masu kallon mu lokaci ya yi da zamu ja labulan wannan shiri a yanzu in Allah kai mu gobe sai mu fara sabon shiri da ciwon hawan jini kamar yadda muka bada matashiya yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh